addu'a ta 59 Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik kaga wannan ai ana yin ta ma bayan an idan da sallah ko Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik riwayar Mu'adh bin Jabal Mu'adh bin Jabal ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya Allah ka taimake ni a'inni daga i'ana ni a'ana yu'inu aunan taimako agaji ubangiji ina neman ka taimaka mun ala zikirka akan yawan ambatanka ka san ambatan ubangijin shi zikirin fa sai ka nemi Allah ya datar da kai kai wallahi wani haka zai zauna shiru baya komai kuma bai zikirin saboda ba ba a datar da shi ba kaga mutum ya zauna ya awa biyu yana shiri shiru amma ba zai iya ce astaghfirullah astaghfirullah subhanallah subhanallah hasbunallah hasbunallah la ilaha illallah ba zai iya yi ba saboda ba a datar da shi ba eh na to ga kai tafiya daga nan zuwa wuri kaza ba kai isa fari dari ba ka tsaya kana ta tunani watakila jin rediyo ya dauke maka hankali watakila wani abu gashi nan dai so akwai bukatar mu nemi ma shi kansa zikirin ambaton ubangijin Allah Allah Allah ka datar da mu ka azurta mu da ambaton naka ma eh kar a zo a sa wani abu ya dauke maka hankali gaba ɗaya zikirin ma baka iya yi kana zaune a mota baka komai kai kai kadai amma ba za ka iya istighfari daga nan zuwa ofis ɗinka ba ba za ka iya salatin annabi daga nan zuwa kasuwarka ba ba za ka iya yi ba dan me dan ba datar da kai ba asibin wa wani maloki yi eh? ko tafiya balaguro ba daga mutum ya tafiya balaguro wata ya awa biyu yana tafiya hanya amma wallahi awa biyun nan bai zai ci moriya na awa biyun nan ya fasgi wata ila minti talatin ko ta arba'in ya ambaci Allah ko ya karanta Qur'ani ko ya salatin annabi ko ya zauna shiru yana isa fari a zuciyarsa ba Ka ga wannan din ma mutum bai yi ba to akwai buƙatar tawfiq wani kuma za ga yadda kaga cin abinci haka zikiri yake tare da shi kaga cin abinci ba fashi ko to wallahi bai koyaushe yana cikin ambaton Allah ne koyaushe sabai suka ce muna zaune da annabi sallallahu alaihi wasallama kafin mu tashi a wuri za mu je ya yi istighfari sama da saba'in ana zaune ana hira ba ana tattaunawa ai kaza da an yi shuru a astaghfirullah tubu ilayh astaghfirullah tubu ilayh su kuma masu irga suna nan suna ta lissafa ana zaune ana labari ba amma yana istighfari kaga wannan tawfik ne min Allah ya Allah ka azurta ni da ambatonka wannan ambato din nan jami'u anwa'is sana'i ne karatun alqur'ani yana ciki salatin annabi yana ciki istighfari yana ciki neman ilimi ma na addini yana ciki karantarwa ma duk yana cikin zikirullah da nuna godiyar ubangiji fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun ku ambace ni ni ma zan tuna da ku ku gode min kar ku kafirce mu wa shukrika da ainihin gode maka da yi maka shukura ya Allah menene shukura ka yi wa Allah godiya tare da yi masa ibada kamar misali ya baka wani abu bayan ka ce alhamdulillah alhamdulillah sannan kuma kai ta sallah dan nuna godiya ka tashi da daddare kai ta kiyamul layli da nuna godiya akan ni'imar da Allah ya maka Allah ya baka lafiya ka ce ka wannan lafiya da ka bani ya ubangiji bari yi amfani da ita ta azumin nafila wannan shukura kenan bambancin alhamdu da ashukur alhamdu godiya ne ga ubangiji a baka ashukur kuma godiya ga ubangiji a baka din da kuma aiki na gangan jiki ban sani ko an fahimce ni Allah madaukakin sarki ya baka dacewa bana an biya maka kujerar makka to kana so ka yi wa Allah shukura ka ce to ya Allah shin godiya da zan maka insha Allah ta'ala idan na je maka nan zan taɗa wafi ina nuna godiya gare ka kaga wannan ka nuna godiya a baka kuma a aikace ya Allah wannan ni'imar da kai mu insha Allah na lazimci zan rinka zuwa sallah akan lokaci ba zan makara ba shi ma duk a ne ya Allah ya Allah zan tashi da dare in yi kiyamul layli ya Allah zan rinka azumi nafila ko kuma ya Allah zan gode maka zan yi azumi kwaya uku don nuna godiya gare ka duk wannan a shukura ne to ka nemi Allah ya taimake ka kai masa shukura din dan Allah ce washkuruli wala takfurun ku yi mun godiya kar ku butulce mun wanda baya shukura shine butulu ko a Hausa ce ake wannan an masa abu baya ganin an masa ba shine butulu ba to kai ku butulce wa ubangiji wa husni ibadatik ya Allah ka taimake ni akan wato kyautata ibada gare ka al ibadatul khalisatu lillah ibadar da aka yi ta lillah don Allah tabaraka wata'ala shi shi kadai ba da neman yabon wani ko a san kana yi ko kowa kana yi ne don wata biyan bukata ba a'a lillah ta zama kuma tana kan sunna dan eh, al-ibadatul hasana hiya allati wafaqat sunna ibada ta kware ita ce wadda ta dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wacce take khalafati sunna kuma la tuqbal wala tanfa sahibaha ba za a karba kuma za ta yi amfani ga wato ma'abucinta ba wannan riwaya ce Abu dawuda da Imam Nasa'i suka rawaito kuma Sheikh Albani ya ce hadisi ne sahihi so kun ga ana yin wannan bayan tahiya kuma ana iya yi bayan me a idan sallah wannan ita ce ma kusan addu'a da ake fara yi Allahumma aini ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati kullum in ka da sallah sai ka jera kwaya uku kafin ka fara sauran zikira amma wani za ga waɗannan ɗin ma baya iya yi ana idar da sallah yadda ka san allura ce take sukansa a wurin yup ya tashi